sunana dsp abdullahi haruna kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar kano ranar 14 ga watan 11 2020 misalin karfe 8 na safe mun samu korafi daga sabuwar gandu akan cewa wasu matasa sun shiga wani gida sun yanka matar gidan sannan kuma sun jefar da ita a toilet sun sace motar gidan bai pontiac sun gudu da ita wanda bayan samun wannan korafi kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp habu sani psc ya tada 'yan sa na operation pop ada wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin csp musa umar tare da basu umarnin a kama waɗannan waɗanda suka yi wannan aika-aika sun shiga aiki ba dare ba rana wanda ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu bayan kwanaki 32 muka kama su ranar 16 ga watan 12 2020 wanda za ku ji daga bakin su yadda suka aikata wannan aika-aika me sunanka sunana alamin muhammad bello ka nawa shekara ta 20 a ina kake da zama kaduna to ba mu labari ga ka a banfai me ya faru mun shiga gidan yusuf ni da abokanai na na sai suka tare mana kofa sai ni da yusuf muka shiga cikin gidan ina yusuf to ina jin ka bayan mun shiga gidan sai ni kuma ɗauki kiɗin mota muna kokarin fita tare sai ta yi sirrin ta taci mu wannan juyo wanda zan yi shi kuma wannan sai sai buga mata wuta sai muka dauke ta muka sata a cikin dole sai muka fito muka tafi to alhamdulillah kamar yadda kuka ji yayi bayani tuni bayan mun ɗauke ta mun kai ta asibitin murtala da ke nan cikin garin kano wanda daga baya aka mai da ita babban asibitin malam aminu kano wanda ubangiji allah ya taimake mu an mata aiki da dama yanzu haka ta fara samun sauki su kuma waɗannan kwamishinan 'yan sanda ya sa an dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan ban fai wanda insha Allah ita ma za ku ji daga bakinta wanda da zarar mun kammala bincike gaba ɗayan su dama sun amsa laifukan su za mu gurfanar da su a gaban kotu domin su girba abin da suka shuka. Allah ya kiyaye ki shekarun ki nawa to me ya faru wannan wasu ne da sun yi nan sun shigo haka sai suka yi kai na da wafa to tun daga lokacin ban ƙara sanin kai na. to yanzu ya jikin naki a jiki alhamdulillah an gode ya Allah to yanzu gashi dukansu su huda an kama su kuma motar da suka dauka a gidan an samu ta a Kaduna yanzu ya kike ji a ranki Gaskiya yana jin daɗi sosai. Me za ki ce da hukumar 'yan sanda? Ina godiya sosai da hukuma. Ina godiya sosai da hukuma sannan kuma ina fata a bi kan abin da suka yi